نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka jama'a masu kallon wisal hausa tv a ko'ina a faɗin duniya muna yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake saduwa a wani sabon zagayen na shirinmu mai suna boka ko malam shirin da muke gayyato shehin malami a sheikh muhammad kabiru haruna gombe don yi mana bayani akan alaka ko kuma yadda ake gane malami wanda ya kamata ko kuma wanda ya cancanta a neman addu'a a wurin shi da kuma boka wanda ba shi da alaka da musulunci wanda aikin shi shine batar da mutane to kamar inda in ba a manta ba dama mun yi alkawarin cewa a wannan zaman insha Allahu za mu ji bayani daga bakin malam akan irin yadda za a yi a gane a shin tana yiwuwa a samu alaƙa tsakanin ɗan adam da aljani amma kafin nan bari mai maraba da bakon namu a sheikh muhammad kabiru haruna gombe a karamar kalabarka da zuwa alhamdulillah alhamdulillah to ba tare da bata lokaci ba shin a karamar kallawa akwai aljannu aljani gaskiya ne ana samun aljani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 wato tana nuna buya ne abin da ba a gani hmm. shi yasa aka kira su da jinnu wannan ne dalilin da yasa dan tayi wato Allah madaukin sarki ya ce wato huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum Allah shine mafi sani da ku wato da ya kago ku daga halittar ƙasa hmm. wato da kuma lokacin da kuke yan tayi a cikin mahaifiyarku kaga dan tayi yayin da yake cikin ciki ai ba ganin shi shi yasa ake ce masa janin hmm. suna da yawa aka ce a jinna hmm. shi yasa lambu ake kiran shi da janna hmm. saboda in mutum ya shiga ciki zai buya ba a gan shi ba to shi aljani akwai shi ayoyin alkur'ani mai girma masu yawa sun tabbatar da akwai aljani sannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da akwai aljani idan kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga ayoyi da yawa sun yi magana akan aljanu kuma qur'ani ma ya kira su da sunaye daban-daban wani wurin a kira su da kalmar jinnu kamar yadda Allah ya ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba ba kaga an yi amfani da kalmar jinnu hmm. wannan kalma ta jinnu ana nufin aljanu ne kamar yadda Allah ya ce wa israfna ilayka nafarun min aljinni yastami'una alquran hmm. kaga nan gurin an yi amfani da kalmar jinnu a nan gurin jinnu na ana nufin aljanu ne hmm. kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce ya ma'asharal jinni wal insi in sada'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh famfudu nan ma ai amfani da kalmar jinnu aljinu ake magana a kansu kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa cikin suratul wato an'am wa yawma yahshuruhum jami'a ya ma'asharal jinni qadist istakthartum min al-ins nan ma kalmar jinnu da aka yi amfani da ita ana nufin aljanu ne kamar inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudu nan ma kalmar jinnu da aka yi amfani da ita ana nufin aljanu ne wani wurin kuma sai a kira su da kalmar jinna kalmar jinna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa walau shi'ina la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min al jinnati wan nasi ajma'in to jinna jinnati din ana nufin aljanu ne hmm. kamar yadda Allah maɗaukin sarki ce qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas aka ce min al jinnati wan nas nan ma kalmar jinna ana nufin me ana nufin aljanu ne wani wurin sai kaga an kira su da jan da kalmar jan kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa fi hinna qasiratu tarfi lam yadmis hunna insun qablahum wala jan to wannan jan shi ma ana nufin me ana nufin aljanu ne kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce fa yawma idhil la yusalu an zambihi sun wala jan nan ma ana nufin aljanu ne wani wurin ya ce waljanna Sau da haka waljan nan ma ana nufin aljanu ne <laughs> wani wurin aka kira su da shayatin <laughs> eh. kamar yadda Allah ya ce wa mina shayatin man na lahu hmm. wani wurin Allah maɗaukin sarki ce wa na kulla banna'in wa gawas hmm. nan ma duka aljanu ne ake magana akan su hmm. abin da kawai nake so na nuna mana cewa akwai aljanu a cikin alkur'ani mai girma kuma allah ya kira su da sunaye daban-daban a cikin alkur'ani mai girma dangane da manganu da yawa da maluma suka yi me yasa aka kira wasu da shayatsin me yasa aka kira wasu da jinnu da sauran abubuwa masu kama da wannan amma dai abin da muke so mu tabbatar shine aljanu akwai su a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abdullahi dan masaud Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan masaud yake cewa wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin daji da daddare sai muka nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka rasa shi ya ce muka kwana cikin damuwa da halin kakani kai washe gari sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo jin muka ce ya rasulullah mun neme ka da daddare ba mu same ka ba mun kwana cikin damuwa da tashin hankali ya rasulullah saboda rashin ganin ka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su dan aikan aljanu ne ya zo ya kira ni domin in je in musu wa'azi abdullahi dan mas'ud ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da mu ya nuna mana wuraren da suka kukkunna wuta kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa aljanu akwai su saboda haka maganan aljani akwai shi shi wannan tabbas ne aljani akwai shi bisa nasosi na alqur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace kare kenan tunda alqur'ani ya tabbatar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar kenan akwai aljanu wannan tabbas ne to amma karamar kan shin aljani yana da wani tasiri yake da yake ma dan adam shi aljani ko aljani ko mutum ba wanda yake da tasiri ga wani sai Allah maɗaukin sarki ya amince hmm. ko sihiri da ake magana za a maka ko a amfani da aljani bai ta'asiri sai Allah maɗaukin sarki ya yadda amma Allah maɗaukin sarki ya yadda ta'asirin yana iya faruwa hmm. wannan ita ce magana da maluma na sunna suka yi magana akan wato ta'asiri na aljani akan wato dan adam shi yasa ake bukatar mutane su rinka yawaita zikirori da abubuwa masu kama da wannan domin samun kariya ta musamman daga wajen Allah madaukakin sarki to a karon kalla sai mu tafi kai tsaye zuwa ga tambayar mu ta cewa shin ana samun alaka tsakanin aljani ko kuma shedani dan adam da dan adam kwarai da gaske ana iya kulla alaka tsakanin wato dan adam da aljani wanda shine abin da bokaye suke yi wato sukan kulla alaka tsakanin su da wani aljani ko dai karini na aljani da ke tare da su kamar yadda ya tabbata a hadithin aisha radiyallahu anha cewa babu wani mutum face tare da shi akwai karini wato na shedan tare da shi akwai karini na aljani tare da shi aka ce har kai ya rasulallah manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har ni sai dai ni allah ya taimake ni akan nawa ya musulunta shi wannan ana da tabbas akan nasa ya shiru amma ni da kai da ke da ita da su da mu da kowa da kowa ba a da tabbas wannan karini na aljani ya shiryu ya musulunta ko bai shiryu bai musulunta ba to sai dai idan ɗan adam zai kulla alaka irin wannan alaka da aljani to sai ya wato aikata wani abu da ko dai ka ba'ira mafi girma ko ma daga addinin musulunci kamin irin waɗannan shaidanu na aljanu su amince da shi har a rinka samun alaƙa tsakaninsu saboda shi bokanci da suke yi wato profession ne wato abu ne da ilimi ne wato na halaka da wasu ke karantar da wasu da haka da haka za ka ga boka tun yana karamin boka ya koma tsaka-tsaki har ya koma babban boka tun aljanu kaɗan suna masa biyayya har ya zama aljanu masu yawan gaske wato suna yi mashi biyayya ita wannan alaka da ake ginawa tsakanin boka wato da ainihin aljani shi boka wato zai ci riba riba da zai ci kamar yadda muka ambata shine rinka samun dukiya daga jahilai yana rudarsu ya rinka yin abubuwan da za su ba da mamaki wannan ne yasa zaka ji wani boka wani dan uwa yana gaya mana cikin irin wayannan bokayen sun zo wajen shi a nan me na wannan aikin hajji da muka yi ya ce malam na ga abin mamaki mutumin yana zaune ya sa fararen kaya da ya dan gyara zama kawai sai na ga jariri ya fito daga jikinsa ya ce kuma jaririn yana rarrafe yana kiran suna na kuma jariri ne ce ba dan Allah ya sa na karanta aƙida wajen malaman sunna ba da ranar ya halakar da ni to kaga wani aljani ne aka yi amfani da shi domin ai wani abu da za a tsorata wannan mutumi ko ka ji ka gaisa da mutum hannunsa ya cire ya bar maka hannun kuma daga baya sake mai da kayansa ko ka zo za ka yi magana da boka ya cire kansa ya aje gefe ɗaya sai ka ɗauka da gaske ne baka san wani aljani ya yi amfani da shi yake wasa da hankalin ba da wannan ne boka ya suke amfani su da fari al'umma su samu kuɗi su samu girma a wajen mutane shi boka ribar da zai samu kenan amma shi kuma aljani ribar da zai samu shine ya bautar da bokan ya mai da bokan ba musulmi ba domin ya sa wa bokan sharaɗi bokan ya yadda akwai aljanin da zai ce wa boka in kana so in maka biyayya sai in za ka rinka zina da yarka ko sai in ka yadda ka rinka zina kullum da mahaukaciya ko sai ka daina sallah asuba ko sai ka daina wankan janaba ko sai ka zagi Allah kullun da safe ko sai ka zagi annabi kamin kai bacci a kowace rana sai ya samu wani kafirci ko sai ka daina yin tsarki idan kai fitsari ko kai gaibi sai ya samu wani abu da ya san zai kai ka zuwa ga kafirci ka zama kafiri original ba photosat copy ba to a lokacin ne aljani zai yadda ya ci gaba da yi wa boka biyayya ma'ana ka taimaka mashi ya cika wani yanki na alkawarin da ya yi wa Allah subhanahu wataala cewa sai ya batar da warai da gaske kai ma ka bada gudunmuwa wajen a ci gaba da halakar da al'umma hmm. wannan yana dalilin sa Allah madaukin sarki yake faɗa a suratul an'am hmm. yake cewa abin nan wa mai yahshuruhum jami'a hmm. ya ma'asharal jinni qad istakthartum min al-ins وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي ajjalta lana to shi wannan mutumin da yake magana da Allah yake cewa mu da aljanu ya ubangiji wato sashin mu ya ji daɗin sashi mun biya wa aljanu bukatar su su ma aljanu sun biya mana bukatar mu to shi sa shine ya samu duniya shi kuma wancan sa shine ya ga yayi amfani da dan adam karkashin sa ya ci gaba da batar da al'umma to yadda ake kulla irin wannan alaka tsakanin wato aljani wato da boka kenan wannan ne dalilin da yasa idan boka yana so ya halartu da aljani domin ya bashi umarni ya je ya biya masa wata bukatarsa malamai suka ce akwai hanyoyi har guda takwas da boka yake bi domin cimma wannan buri hanya ta farko ita ce ake cewa ɗariƙatul ikisam wato hmm. hanyar kamun kafa da magiya a irin wannan yanayin shi boka zai rinka kamun kafa ne da manya-manyan aljanu su manya-manyan aljanu masu mm. gida ogogi bos-bos da ke cikin aljanu mm. to su ne waɗanda shi boka zai rinka kamun kafa da su su zai bautawa su kuma waɗannan aljanu sai su tilasta ƙananan aljanu da ke karkashin su domin su biya wato bukatar boka irin wannan bokan ne za ga ya zo ya zauna idan zai irin wannan ya samu wani daki mai duhu ya shiga ciki ya zauna a daidai wannan lokaci in son samu ya zama rigar da ya sa akwai najasa a jiki in son samu ne ya zama akwai shi kansa akwai yana cikin janaba ba yana cikin tsarki ba janaba ma in son samu ne ya zama janaba ce da ya yi zina da wata muharramiyarsa ko da yarsa ko da kanwarsa ko da uwarsa ko da gwaggwansa ko da ya fendansa ko ya kumbo ko ya gwalgwal ko ya wani abu dai hakan nan <laughs> to ya zama ya zina da irin wannan hmm. yadda bala'in zai kara zama bala'i sosai to a lokacin ne zai shiga cikin duhu ya rinka kiran sunayen ogogin aljanun da yake magana da su yana daga kai sama yana kwala musu kira yana to gane tunda na zama arne ku zo ku biya ta yana allantar da su to yayin da bukatar su ta biya to a lokacin ne sai aljanin da yake kira sai ya bayyana a gare shi ba wai zai fito karar ya ganshi da idanu ba wani lokaci ko ya je wata karar karaurawa sai ya gane aljanin ya yi so ko ya ji kamar ana hura kaho sai ya gane aljanin ya yi so ko kuma ya ji wani haushin kare wani sauti da ya mana daɗi ko ya ji wani kukan jaki sai ya gane cewa wannan shaidani na aljani da yake bautawa ya zo to a lokacin ne sai ya faɗa wannan shaidani na aljani ga bukata ta wance ta kawo min damuwa kan kishi ta tanar ciki ina so ka sa a je a zunguri mahaifar cikin ya zube to sai shi wannan oga na aljani sai ya umurci wani aljani cikin aljanun da ke karkashin sa sai ya je sai ya zunguri mahaifar wannan mata yadda cikin zai zube to kaga ya zama kafiri bukata aljani ta biya hmm. shi kuma aljani yanzu bukatarsa ta yi me bukatarsa ta biya hmm. shi kuma yanzu wannan mata da ta kawo bukatar hmm. kishiyar tana da ciki tana so a cikin ya zube ita kuma an yi me an biya mata ta saboda haka za ta ɗauki kuɗi ta bashi shi kuma bukatarsa ta biya ita kuma tana ganin ba matsala ai bukatar da ta je nema ta biya bata gane ba matsalar bukatar ki ta biya bane yanzu matsala ce ta kin fada cikin bala'i kin shiga abin da ke iya kaiwa zuwa ga kafirci kin yi baran baran da Allah kin bata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kin saya wa kanki tiket na tafiya wutar jahannama tun daga nan duniya to ita ba za ta gano wannan ba sai ta ga ai bukata ta tabiya saboda ka ita za ta je ta rinka baiwa sauran mata labari tana ai an yi wani bakon malami shi abin nasa kamar yankan wuka da ya faɗa a riga an gama ba san wani gingimi mai arne ne take fama tare da shi to hanya ta biyu da suke amfani da ita wajen halarto da irin wannan aljani ita ce wacce suke cewa ɗariƙatul sufuliya shi boka mai amfani da ɗariƙatul sufuliya to aljanu sun fi masa biyayya da gaugawa saboda shi a cikin kafiran ma shi kafir kafir ne wato kafiri ne da ƙari saboda irin kafircin da zai aikata wajen biyayya ga aljani da irin bokaye masu wannan ɗabi'a suke yi za su samu ƙur'ani izo 60 sai su raba shi kashi biyu sai ya ɗaura izo talatin a kafarsa ta dama ya ɗaura talatin a kafarsa ta hagu sai rinka taka alƙur'ani mai girma sai shiga ban ɗaki inda an yi fitsari da najasa a ciki ya rinka taka najasa da ƙur'ani a ɗaura a kafarsa yana kiran wannan aljani da yake bautawa to irin wannan boka aljanu sun fi ansa buƙatarsa da gaugawa idan ogogin aljanun yake bautawa to su kuma su za su tilasta ƙananan aljanu domin su yi masa biyayya su biya buƙatar da yake buƙata don ya ci gaba da samun duniya a ci gaba da halakar da al'umma wannan ne dalilin da ya sa idan ka lura za ka ga alaƙar ta yi kama da abin da ake cewa kura da shan bugu gari da karɓar kuɗi saboda shi wannan boka ogan aljanin yake bautawa ba ƙananan ba eh. amma idan za a je a aikin a ƙasa suwa za a sa su yi aikin to su ba abin da suka samu banda an tilasta su an sanya su aiki to wannan yake sa su kuma sai su dawo saboda su huce haushi su rinka cutar da boka shi yasa ba za ka taɓa ganin boka cikin jin daɗin rayuwa ba wani boka bai bacci da daddare aljanun za su rinka razana shi saboda ya sa an bautar da su a banza shi yasa idan akwai kemis kusa da gidan boka ka tambayi masu chemist din duk panadol extra da ke chemist din Allah ya da bokan nan ke shanye shi saboda bai samun bacci kullun cikin ciwon kai yake wani bokan kaga sun hada shi da matsala ko su zo su rinka cutar da 'ya'yansa hmm. shi yasa duk inda ka samu boka a duniya ka kalli 'ya'yansa ka gaya suke za ka ga 'ya'yan nasa wasu sakarkaru sakarkaru dan hmm. boka za ka gan shi wani gaula gaula wani dolo dolo wani soko soko wani sulutu sulutu wani sako tumaki sako tumaki duk dai sakar karu za a gansu ba wanda za a amfana da shi. ba za a ga wanda za a amfana da shi ba to wayannan mm. aljanun da ake bautar da su saboda a biya bukatar boka to su kuma su suke yi mai arako ma baya su dawo su samu boka shi kuma su ga ta ina za su iya cutar da shi wani lokaci ma za ga boka ko a ce baya sa takalmi ko baya sa riga yawa sai gan shi kazami eh, ka gan shi bai wanka mm. to duk wannan hudar da yake yi da wannan aljanu ita ce take haifar masa da wannan bala'i tunda dai ya bi Allah ya bi hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bai da zabi dole ya zama cikin man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka to dole ya hadu da rayuwa ta kunci shi yasa duk inda boka yake zaka ga bai cikin jin daɗi da walwala da nishadi ƴaƴansa cikin bala'i zaka same su to duka daga nan wannan bala'in yake shigowa hanya ta uku da su wayannan bokaye suke bi wato shine abin da suke cewa dariqatun najasa wato boka idan kafircin sai kai kafirci to sai ya rubuta alkur'ani mai girma da jinin haila shi jinin haila duk malaman musulunci sun yi na najasa ne shi babu sabani akan shi to boka sai ya samu jinin haila sai rinka rubuta ayoyin alkur'ani mai girma kamar irin mata da muka ambata a baya eh. masu son su mallake mijinsu wanda za ce su kawo jinin haila su da maniyin mijin a haɗa. to boka mai tsafi ta wannan hanyar shine yake yi daidai sanda yake rubuta qur'ani da jinin hailan nan ya zama akwai janaba a jikin shi bai da tsarki to yayin da kafircin ya gama cika to a lokacin ne aljanun da yake kira ko wanda yake bautawa hmm. to su kuma a daidai wannan lokaci ne irin waɗannan aljanu za su zo ya faɗi buƙatarsa sai su ainihin wato biya masa buƙatarsa a daidai wannan lokaci to akwai hanya ta hudu da bokaye suke bi wacce ake ce mata ɗariƙatu zaba ita ce hanyar yanka shi aljani shi zai suranta wata dabba ko wani tsuntsu ya ce sai an samu wannan an yanka shi yasa wani lokaci idan mutum ya je wajen boka sai boka ya ce masa to sai ya samu dabba iri kaza sai ya samu tsuntsu iri kaza kaza mai firingi firingi ko a samu wata akuya mai wani gashin kura kura ko a samu wata tinkiya abin nan mai baƙaƙen ƙafafu wato sai an suranta wata dabba wacce ita za a kawo domin a yanka hmm. aljani ne ba da wannan umarni ya ce ga abin da za a yanka hmm. sannan idan za a yanka ba za a yi bismillah ba haka za a yanka shi ba ambatan sunan Allah wani ma in za a yanka a ce a yanka shi ta baya a yanko shi ta ƙiya maimakon a yanka ta inda ya kamata a yanka hmm. ba zan manta ba akwai wani da ya taba tsayawa takarar sanata a Najeriya ya je samu malaman tsubu abinda suka ce masa bokaye a samu shanu manya-manya guda hudu haka aka je aka sayo shanu dima-dima guda hudu aka zo da su abin da zai baka mamaki sai aka samu wato garwa irin rabin drop din nan aka dora akan murhu aka sa itace aka rinka sa wuta sai da ruwa ya tafasa ya tafasa kowane sa sai a kama shi a daure idan aka daure sai a rinka ɗebo wannan ruwan zafi ana zubawa a bayan sa sa yana ihu yana kogi sai a sa wuka rinka kankare fatar ana zubawa sa ya fitsari ya kashi ya majina saboda bala'i wata shari'a sai an je gaban Allah sai an kankare sannan gaba daya ya koma jajawur sannan sai a zo a rubuce san gaba daya da suratu yasin a zo da tawada da alƙalami a rubuce shi gaba daya da suratu yasin sai a ce a kai gabar da gari abin ne sai a sake ɗauko sa na biyu abin da san da ran shi shi ma a masa haka a ce a kai yamma da gari abin ne ɗayan ma aka masa haka aka kai kudu da gari aka binne ɗaya aka kai arewa da gari aka binne domin ya ci takara daga sanda wannan ya ci takara ba zai kara sauraron kowa ba sai suwa sai wanda suke masa wannan aiki kaga sun raba shi da Allah gaba ɗaya sun dura shi akan hanyar kafirci zunzurutunta to wannan shine babban bala'in da ke faruwa akwai wanda yana neman takara ta ciya mana lokal gama shi kadangare aka ce ya samu ya kashe aka kashe kadangaren aka yi wa kadangaren wankan gawa aka sa wa kadangaren likafani kamar yadda ake sa wa mutum aka tona kabari aka sanya kadangare da likafaninsa bayan an masa sallar jana'iza wai wannan an yi an binne yan adawa saboda kawai yana neman ya samu wata takara to wannan shine irin bala'in da ke faruwa a cikin al'umma to wannan boka mai irin wannan yanka malaman musulunci sun itifaki kafirci ne hmm. saboda haka kai da ka je wajen irin wannan boka kai kuma sai ka shirya tafiya wuta a ranar tashin alkiyama to daga nan hanya ta biyar da bokaye suke yin amfani da ita wato ita ce wacce suke cewa ɗariƙatu tankis masu yin amfani ɗariƙatu tankis wato za su rinka rubuta ƙur'ani ne ko su rinka karanta shi ta baya baya da ribas maimakon a karanta alƙur'ani ta gaba kamar da tartibin ayoyin ƙur'ani mai girma yake to duk surar za a karanta daga ayar ƙarshe za a fara sai a karanto mai biyu ta ƙarshe sai mai bi ma wannan yau sai ta gangaro wato da haka kalma kalma haka za a rinka karanto qur'ani ana wo baya baya da shi wanda wannan izgili ne da wulakanta alqur'ani mai girma yana yin irin wannan kuma yana faɗin kalmomi na kafurci da aljanun za su amince da shi su zo su yi masa biyayya domin yawan kafurcin boka shine yawan biyayya da aljanu za su mashi to ita ma wannan hanyar hanya ce wacce take da hatsari wanda kafirci ne zunzurutunsa a ciki kuma duk wanda ya je wajen boka ya masa irin wannan aiki irin halakar da zai fada kenan to daga nan sai hanya ta gaba wato ita ce wacce suke cewa wato ɗariƙatu tanjim wannan su ne bokaye masu bautar taurari amma ba taurari ne suke bautawa ba aljanun da ke bautawa taurarin ne suke taya aljanun bautar tauraron domin aljanin ya biya bukatar boka shi yasa wani lokaci idan ka je wajen wani malami da sunan malami baka san boka bane kace kana so ya maka addu'a ko ya maka aiki sai ce to ka bari sai 27 ga wata ko sai 21 ga wata ko sai saba'ar ga wata ko sai ran kaza yau akwai lokacin da Allah ba za a yi sa ba yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an wayanda ke sama da wayanda ke kasa duk Allah suke tambaya saboda haka 24 hours ofishin ubangiji a bude ne ba san da ake rufe ofishin ubangiji yaushe cikin karbar addu'a yake koyaushe yana ɗaukaka wani yana ƙasƙantar da wani yana girmama wani ya mai da wani sarki ya mai da wani talaka ya mai da wani mai arziki ya mai da wani matsiyaci ya ba wani kuɗi ya talauta wani koyaushe ya kashe wani ya raya wani wannan abin da ubangiji yake koyaushe to amma me yasa boka ya ce a bari sai ranar kaza saboda tauraron da aljaninsa ke bautawa a wannan ranar yake tsayawa ba Allah zai roƙa ba ya san aljanin zai zo bautar wannan tauraro to shi kuma lokacin ne zai zo ya taya wannan aljani bautar wannan tauraro domin shi wannan aljani ya biya mashi bukatar shi wanda idan ya je tauraron ya tsaya aljanin yana yi wa tauraron sujada shi ma sai rinka yi wa tauraron sujada yana yi wa tauraron sujada kuma yana roƙon wannan aljani kaga dai kafircin da kake ciki da ni ake yi hanya ka gashi na taya ka in arnancin ne ni ma na zama arne ga bukata ta ka biya mu saboda haka shi kuma wannan aljani sai ya sa ƙananan aljanu su je su biya buƙatar da boka yake buƙata a yi ko a cutar da wani ko a haukatar da wani ko wani abu mai kama da haka hmm. ba zan manta ba na taɓa yin wa'azi a wata makarantar mata wata baiwar Allah ciki ta aiko takarda take cewa Allah gafarta malam ina da kishiya hmm. wannan kishiya tawa saboda tsabar kishi na gaba zan iya zama da ita ba na shiga hmm. cikin bokaye na ce ina so a haukatar da ita ya ce wannan aka haukatar da ita ta ce malam yanzu haka maganar da nake yi da kai tana nan tana yawo tsirara tana kwana kan juji tana jefe-jefe da yara ta ce bayan wannan har yanzu saboda tsabar kishi mhm. akwai ɗa da ta bari ƙarami a gidan namiji shi ma na gaba zan iya ganin shi ba na samun maganin bera abinci ya ce mutu ta ce ne ta kuka aka ɗauka cewa abin nan da gaske ne ta ce to yanzu malam na wa'azi ina so in tuba zuwa ga Allah ya zan bokan da ya haukata da matan nan yanzu ba ma san inda yake balle in je ya za iya dawa ta wace hanya zan samu fita wajen ubangiji to wannan yake nuna maka irin hatsarin da boka yake jefa al'umma a ciki miyagun al'umma ne a cikin al'umma musulmi Allah ka tsara musulmai daga cikin sharrin su to wannan hanyar ita ce ake cewa dariqatut tanjim hmm. to daga nan akwai hanya wato ta bakwai wato ita ce wacce ake cewa dariqatul athar shi kuma boka da ke amfani da wannan hanyar hmm. zai sa a samu masa ko gashi ko farcen da wani ya yanke ko rigar da wani ya sa wacce rigar akwai zufa a jikinta da ita zai sa a kawo a nan ne zai haɗa wani kulumboto ya haɗa wani siddabaru ya haɗa da wani baƙin shaidanin aljani hmm. a ga ta wace hanya za a bi a je a cutar yawanci masu son a kashe wani ko a haukata wani ko a haɗa wani da bala'i su bi ta hannun bokaye hmm. to ta irin wannan hanyar ne wa'annan wato bokaye suke yin amfani domin su ga sun halakar da al'umma to ta wannan hanyar wato suke ainihin wato shigowa da ita hmm. ita ma wannan hanyar hanya ce da kafirci ne tsagoro a cikinta domin akwai bauta wa aljanin a ciki to daga nan akwai hanya ta takwas wacce ake cewa dariqatul kaf ne idan ka je wajen bokan lokaci sai ce ka miƙo hannunka sai maka wani rubutu rubutu da wata da'ira da'ira ko ya ɗauko wani kundi akwai wani littafi da boka suke da shi ana ce masa kundi shi za ga kwali ake sawa a gaba da baya ƙasan kuma takardu ne an ɗaure wai bara ce a ciki alhali ba bara ba ce zunzurutun kafirci ne idan aka kwance aka bude sai ka ga an dauko wata takarda da wani hoton kunama kunama da wani da'ira da'ira da wani sakandami da wasu abajada da wani sakandamin baki da wani menene menene to irin wannan wani gidan dara gidan dara to su suka yi amfani da wannan hanyar musamman bokaye masu amfani da abin da suke kira rauhanai wasu ai suna amfani da wato wai abinda musulman aljanu ne duk ba gaskiya ba ne duk inda boka yake da shaidani na aljani yake amfani kuma wa'annan shaidanu na aljani su ne da ake amfani da su domin a ga cewa an halakar da al'umma saboda haka dukkan wa'annan hanyoyi maluma sun tabbatar da kafircin da ke cikin wa'annan hanyoyi wa'anda su ne hanyoyin da bokaye suke bi su ga sun halarto da aljanin da suke bukatan wato ya ainihin wato biya musu bukatar su domin a je a ci gaba da halakar da al'umma Allah ka raba mu da bala'insu akaramakallah akwai kuma wata matsala da ya kamata a yi faɗakarwa a kanta dukkan a matsayin mun ahlus na mun san cewa rukuya wani abu ne wanda ya tabbata mm. a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi mm. sun tabbatar da shi mm, to akan samu mutanen da suke shiga wannan harka ta rukuya ba tare da ilimi ba sai kaga cewa aljannin sun yi amfani da su sun batar da su mm. kuma sun yi amfani da su wurin batar da mm. waɗansu mutane waɗanda ba su san yadda abin yake ba a kan mm. wakala wannan shine bayanin da muke so in allah ya kai mu a zagaye na gaba mu tattauna a kan shi ko kuma mu fara tattauna a kan shi tun da shi ma yana da matuƙar muhimmanci sosai masu kallon mu a duka duka ana mu kawo ƙarshen wannan zagaye na wannan shiri a tare mu a sati mai zuwa insha allah wadannan jin ci gaba da wannan hira da muke da shek muhammad kabiru haruna gombe